انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون kadai lamarin Allah da sha'aninsa maɗaukakin sarki idan ya yi nufin samar da wani abu to kawai zai ce masa kasance sai wannan abin da yake so ya kasance daga cikin abin da yake so akwai raya matattu da kashewa da tashi bayan mutuwa da sauransu